yanzu mun kalli wannan kuɗi da aka zunzurutu tiriliyan biyu da ɗigo uku da aka ba wa jihohi ai ya kamata a ce a baya ba wa shugaba buhari saboda kokarin na gina ƙasa amma kuma gwamnati a matsayin shugaba buhari da mu muka sani mm. saboda ni akwai shekarar da duk matsala ta ko ina kwance a gida na ji harbin bindiga a makota na sun daga ni Allah ya ka shugaba buhari mulki mm. abin da yake akwai mutane ba su gane wata wani abu mai sauki ba da misali muke kokarin muke zata buhari wani abu daban da sauran mm. shugabanni gwamnatin pdp da take ta mulki tun daga 1999 mm. har zuwa 2015 eh, yawwa to su wa'annan ai dama ba mu sa hannun jari a kansu ba mm. ba mu yadda da su ba muna ganin cewa daman yi ake yi ba don talaka na so ba kuma misali daman su su suke kawo kudin su a zaɓe su a goya su goya kansu baya su ɗora kansu da sauransu haka ɗan najeriya ya ɗauka aka tunanin cewa zuwan jar muhammadu buhari wani abu ne na daban da ya faru da zai faru da Najeriya saboda na farko talaka ya zuba hannun jari na biyu mun yadda da shi to mu abin da muka zata za mu gani mun ɗauka cewa shi idan ya zo za mu ga sabuwar rawa ce